sani da dama haka suka bar min falon kace-kace ba su gyara ba to bari in gyara a'a bai shi kawai barista bari kawai na koma eh zan gyara mun karki da mu ba sai kin gyara ba bari in tafi a'a kaga zo ka zauna bari in kawo maka ruwa ka sha ki bai shi barista a'a wallahi tun da ka shigo sai ka sha ruwan zauna kai a kin bashi ma kake karasa bata kofar a rashin sani karki damu sai an jima barista a rashin sani a rashin sani a rashin sani a rashin sani to ai sai ka fito tunda na san kai ka rufe a rashin sani a rashin sani a rashin sani a rashin sani fadila na'am abba kin taba jin na kira sunanki to yanzu dole ta kawo haka kin yi da ni ne mahaifinki na yadda mana abba kin yadda na sha wahalar rayuwa saboda ke sanadin sanadinki na shiga abubuwa masu yawa cikin tarihin rayuwata a dalilin ki na samu wa matsala da mahaifina na banda allah ya taimake ni ba zan samu rahama ba ta bangaren mahaifina amma da ke allah gafurur rahima ne sai daidaita tsakaninmu da shi mahaifina akan fushin da yake da ni ta dalilinki dila na ciyar da ke tsawon shekara goma sha tara na ɗauki ɗawaine ki na waɗannan tsawon waɗannan shekaru sannan na ɗauki nauyin karatunki tsawon shekara goma sha biyu babu wanda ya bani gudunmawa kan wannan tsarin domin kawai na raba rayuwarki asiri kuma ke rayuwa mai daɗi ta gata inda 'ya'yan masu kuɗi suke yi dadi idan na samu kaina a cikin waɗanda suka zama sanadiyar bacin ranka bani da irin da zan kalle ka na har in baka haƙuri in dai sa kai yadda zan ma za ta zama ɓacin rai a tattare da kai to ɗawainiyar da kai da ni ta tashi a banza menene ma na rasa a wurinka idan har na mutu na koma ga allah da bacin ranka me zan je in cewa allah kenan na yi da na sanin rana irin wannan wacce har ta bayyana fushinka a gare ni duk hukuncin da ka yanke a kaina a shirye nake da in ɗauka amma dadi kar ka manta da cewa ni mace ce ina da rauni har yanzu ina da sauran ƙuruciya a kaina na ji da abin da kika faɗa kuma na saurare ki daga gobe kamar zai zo wurinki da ka idan ya zo na ji ba daidai ba ba zan taɓa yafe miki ba a rashin sani ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zo haka kana da abin da zaka bani wanda zai zama halacci a garin karki manta fajiya ni miskini ne a rashin ni kace so duniya ta dauka mutuniyar banza wato kana so duniya ta fassara ni a mutuniyar banza to wallahi kai kaɗan a yau yau din nan sai ka bar min gidana a dan Allah ki taimaka min wallahi na fara jin daɗin zama da ke wace ni a wajen ka da ka ji daɗin zama da ni haka kawai na ji ina son zama da ke to in dai har zaka ci gaba da zama a gidana to wallahi da sharaɗi sai ka daina son fadila a rashin sani ne na ce miki rashin masani ne da ba zan yi so ba hello ba sabo ban ce ba zan yi aikin ku ba amma me yasa kuke bibiya ta da masifa <laughs> me kuma baro ina so ka gaya min wace ce matacciya matacciya wata tsani ce mai wuyan hatsari to wallahi ba matacciya ba ko binnanniya ce na karfin ku <laughs> bayan na gama aikin ku da kankanin lokaci zan kashe ka zan kashe alhaji halluru don ni ban da mutunci <laughs> yarinya ki wasa ne ba ki san da su suwa kike magana ba ki bi hankali baiwar Allah kwantar da hankali ta kudu lafiya ku na ganki cikin wannan dare <laughs> babu wasu da ya san damu da nake ciki hajiya komai zafi magani shi Allah duk abin da baka same shi ba yau in Allah yadda zaki ki same shi gobe ba za a haka ba hajiya a ko dan darajar musulunci zan iya kokari na ki gudunmu yanzu me matsala ina yake nema yaya na na fito nema yanzu da mun gama da naɗin sai mu je mu samu mutumin na sai mu yi magana da abubuwan nan ko da na ga mun shi kuɗin kuma yana daina mana hankali wai na ce ba eh. um, ka kasan kamal ba dan gidan alhaji sani bane kuwa nasa bane ba nasa bane ba kai baka sani ba ai kamar shekararsa goma sha shida ba za ka taɓa sanin cewa ba ɗansa ne wato nauyin karatunsa da komai da komai na shi ya dauka komai shi ya dauka daga baka ban jarida mu kuma akwai ban jarida yawa da mun gode Inna amma yau abincin nan yayi kaɗan. Binta, ai ba kaɗan yi ba abincin. Allah ne sa mana albarka a cikinsa. Ƙwarai kuwa Allah kawo kasuwa fiye da na kullum. Amin Binta, amin ya Allah. Ni kwa Binta ina so in tambaye ki. Wai jiya wasu yara sun zo nan gurin da magariba guda biyu samari. Sun zo sun ci abinci a nan wurin. Ko kin san su? Eh na san su. Suna zirne eh, a nan bayan layi suke. Ni ban san su ba. Abin da ya sa ki ma baki san su ba, don ki ba kuwa ce, amma in kika kwana biyu za ki waye su. Amma yaran suna da kirki, wallahi baki gaba canjin sai ca su kai mu rike Wallahi suna da kirki sosai. Allah sarki. Amma binta, ni ko in miki wata tambaya mana. Allah ya sa na sani. Shi wannan ɗaya yaron mai baƙaƙen kaya ya yi min kama da wani ɗan uwana. ko za ki iya ganin kai na in gan shi? Eh in muka gama abin da muke muka yi wanke wanke sai in kai ki. Da na gan shi sai da ba na faɗa na zata dan uwan nawa ne. Za ka yi abin da na ce ko kuma a'a. Zan yi amma kafin nan ina so in san dalilin da yasa kike so rabu da Fadila. Bai shafe ka ba. Ni dai ga abin da na ce maka. Abin da ya shafi Fadila kamar ya shafi ni. Saboda tana so na tsakani da Allah. ya aka yi kasan farida tana son ka idan na ce ka bani hujja da za ta gamsar da ni kana da ita eh to ina jin ka ta guji kowa saboda ni sannan ba ta yawan jayayya wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan gaya miki lokacin da aka kama ka wani gudunmawa ta bayar a rashin sani ne na ce na san ta san an kama ka kuma zai wahala a ce bata san inda aka kai ka ba ko da ma bata sani ba na san bayan kwana biyu labari zai ji mata kana station kaza haka ne duk masoyin da ba zai baka kulawa yayin da kake cikin masifa ba to wannan ba masoyi ba ne yau kusan wata uku kenan babu wanda yake bibiyar al'amuranka ya jiya yake in ba mahaifinka malam sani ba wanda yanzu haka yake ɗauri bayan an ba da belin shi mahaifina dauri kuma ba wannan ne a gabana ba duk masoyin da yake cewa yana son ka yayin da ka faɗa masifa ya guje ka to wannan ba masoyi ba ne sunan shi mayaudari na san ta iya ƙoƙarinta amma abin ya sutura ya aka yi kasan haka jikina ne bani ka yi kuskure babba sannan ka san lokaci da yawa gangan jiki na sa mutum cikin keken tsammani duk da kana da yarinta ba lalle ka gane abin da nake nufi ba amma ka sani fadila ta kusa aure na ce da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma ba ta na ba rayuwar nan kenan ah. rashin sani ne rashin sani ne ah. Wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwan muku ne a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. Ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku lokutan da muke ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a tashar mu ta Shela Hausa TV 24.